Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma Niya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan <clears throat> halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Yanzu ne shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yankin nan da ba a gudanar da ayyukan soji wadda ke tsakanin kasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu kamar yadda ya yi alkawari a jiya Asabar. gayyatar da trump ya aika wa shugaban koriya ta arewa ta shafin sada zumunta a ranar asabar sakon twitter ya ce shugabannin biyu za su haɗu ne su yi wato akan iyakan kasashen guda biyu domin su yi hannu kuma su gaisa da juna a yayin da suke ganawar akan iyakan na kasashen guda biyu shugaban na amurka ya ce wannan wani babban al'amari ne kuma hakan na tabbatar da kauna da ke tsakaninsa da kim jong-un trump ya ce tun haɗuwarsu ta farko ne suka kaudaci junansu a nasa bangare kim jong-un ya bayyana matukar farin cikinsa ga wannan haɗuwa da suka yi kuma ya kwatanta shi a matsayin babban abin tarihi sai dai kafin ganawar nasu ne trump ya yi wani takaitaccen ganawa da sojojin amurka da kuma na kore ta kudu wadda suke aiki tare inda ya ba musu da namijin kokari da suke yi wanda suke yi ayyukan haɗin gwiwa. a hali da ake ji kuma shugaban amurka donald trump ya ce ya dakatar da karin takunkuman haraji a kan china bayan gana wasu da shugaban china din shi jinping tattaunawar da ta kawo fahimtar juna a kan dangantakan cinikayya da ta yi tsami tsakanin kasashen biyu da yake jawabi a kan tarukan manema labarai bayan kammala taron kolin manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya a birnin osaka na kasar japan trump ya ce zai bari kamfanonin amurka su sayarwa katafarin kamfanin sadarwar china huawei kaya saboda an kammala ko kuma yanzu babu wata matsala tsakanin wato kamfanin da amurka wanda ma'aikatar leƙin asirin amurka ta yi kashe kashedi cewa manhajar kamfanin yana barazana ga ainihin tsaron ƙasa. a jawabinsa na farko a wurin ganawar shugaba shi jinping ya ce china da amurka suna amfana da aiki da suke yi tare haka zalika kuma sukan yi asara a sanadiyar rikicin kasuwanci shi ya ce yin aiki tare da kuma tattaunawa tsakanin su shine mafi alheri da yawan rikici wani mummunan tashin hankali tsakanin unguwanni da kuma rikici masu tsaurin ra'ayi a kusa da iyakar mali da niger da kuma burkina faso na zama babbar barazana a cewar kashedi da masana suke yi rikici da ake fama da shi shekara da shekaru a yankin ya sake kunno kai a cikin 'yan watanni batun da ya mamaye kafafen yada labarai kuma ya zama babbar damuwa da ke dora ɗawainiya a kan rundunonin tsaro wanda ka iya fin ƙarfinsu a wata rana a ranar 14 ga watan yuni an yi harban bindiga a kusa da liptako na kasar mali lamarin da ya tilasta jirgi mai saukar ungulu na faransa yi saukar gaggawa a wurin a cewar wani shafin labarai na yanar gizo mallakar ma'aikatar tsaron afirka ta kudu mai suna defense web babbar kungiyar haɗakan shirya zanga-zanga a sudan da kungiyar alliance for freedom and change sun yi kira ga shirya maci na mutane miliyan daya a yau lahadi a birnin khartoum da kuma birnin Odurman domin nuna kalubalantar sojojin kasar waɗanda suka ƙi sauraren kira da ake yi su miƙa mulki ga farar hula. kungiyar ƙwararru ta sudan da tafi ruwa da tsaki a wannan macin ta kira wani taro manema labarai da yammacin jiya asabar domin bayyana tsare-tsaren da suka yi wa wannan taron gangamin amma rundunar tsaro na ƙasar sun hana yin wannan taron manema labarai in ji shugaban zanga-zangar ahmed al-rabi ya ce kafin mu yi wannan taron sai da na manema labaran sai da rundunan tsaron kasar ciki da motoci uku suka shigo a cikin gidan kuma suka faɗa mana cewa kada mu yi wannan taron da za mu yi kungiyar taliban ta kashe sojojin gwamnati da dama a wani hari a filin daga afghanistan yayin da kungiyar ta 'yan bindiga ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da amurka a qatar domin samar da masalaha a siyasance a kan mummunar yaƙi da ake gabzawa a ƙasar afghanistan Idan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da fatan ana shan hantsi lafiya. To a yau shirin na kasa ba kasawa ba ya samu bakuncin ɗaya daga cikin fitattun nakasassun arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin kasar. Muhammadu Bello da ake kira Baban Gayu mai hayar baburan a da kurar dakon kaya a Ibadan wanda Allah ya jarbace shi da gurgunta sai dai wannan bai katse masa hanzari ba saboda haka ya dage shekara da shekaru wajen neman na kai ta hanyar wannan sana'a wace a dalilin ta ɗaruruwan mutane ke cin abinci a ƙarƙashinsa lamarin da ya bashi damar samun karbuwa a wajen al'umma kamar yadda ya shaida wannan shiri a tantaunawar da ta hada shi da wakilin muryar amurka hassan umaru tambuwal ya kuma fara ne da yin bayanin yadda aka yi ya samu matsalar kafafu gaskiya da baya ne bayan ma na kai shekara goma sha biyar allah ya daura min ita a can garinmu kebbi state bunza local gamman raha to irin wasan da muke cikin ruwa irin na ni ko da ni sheko in tuma cikin ruwa kuma ni fasa kuma ni kare in tuma kuma ban kai da ruwan ba sai ni kai bakin abin ga sai kafa ta kalle daga nan ne dai abin ya ita ci gaba kuma aka zaunar da ni gida da dadewa kuma ba a kai ni asibiti ba to kuma aka sami wannan gadon gadon da aka sami kuma sai ya lalata min kafa kuma da sannan ba a cewa ba a da a tsakanin da Allah da sannan garinmu babana yana ganin shi an na ɗaya da masu kuɗi da cikin garin raha to allah dai ya kawo dai matsalar dai sai na zan hakan ga da yan kuɗi ka aiki da sanan da inda aka zo a gyara min daga bonzahara ha kano ana iya zuwa a gyara min wannan abu ya kai allah ya azo ma abu kuma babu abin da zaka cewa sai na ɗauki abin na dangana shi wajen allah wannan lura ba ta kashe maka jiki ba wajen yin sana'a ko ka je ka yi bara gaskiya wannan lalura tunan da ta samu a garinmu ma ban tashi ina mai da kaina ba a yamin wani abu ko in ce in yi bara a yamin wani abu ko kuma a taimaka min da wani abu a tashi na haka Allah ya yi ni jajitacce Allah ya kawo ni ibada ina a farko ina zaune a Legan ne can bakin boda kuma da ni ga tsangwama kwastan sun yi a sannan ma ina hito ina ɗaukar kayaki ana bani kuɗi na ana ɗan bani in ni kawo wani abu a nan boda sai kwastan a eh, waɗanda suka ɗauko kuma sai su sallame ni to daga sanin ni ga tsangwama kwastan ya yi yawa da rayuwar lega kuma yawan abin a lega hada-hada lega ya yi mewa sai ni komo ibada kuma da da ibadan nan allah ya hada ni dai ina da masu kana da sannan ilan ina da mashi ya kai goma sha biyar kuma allah ya haɗo ni da wanga musa alhaji musa dan tambuwal to ya zan kuma shi ma yana bani mashin da yanzu a takaice dai mashi din da a hannuna nashi yana kai da 150 yanzu dai yaren da a ƙasa garin ina da yara a 'yan garin mu kuma ina da yara a dadin kowa yaran da agwaja na dai insha Allah suna kai 150 in ba su yi ba da 'yan baro da 'yan abin kuma duk dai a ƙarƙashi na suka ce kuma in wani abu na haka bida ni na kuma na riga na tsare kaina ban sa kaina cikin rigima ba in an ce ko wani na an ka ce baban gawi ya ce yaron baban gawi na ya ce a bahi kaza yana bahi a takaici. saboda yanzu a takaici dai na shekara kusan 20 tudun wulli kuma babu wanda na taba ci ma naira babu wanda kuma ni taba cima kuɗi ko in yaudare ko in mina na ban rayuwa ta haka gaba to waɗannan babura da ka tara haka ana maka aiki da su waton kabo kabo kenan ko a saba sana'a ko eh ana kabo kabo da su in mutu a sati zai ba mu dubu bakwai in tsogona zai ba mu dubu shida mu kuma mu bahe man jiye kuma mu bahe abin ganga shi yana samun abin da ya ci muna taimaka ma yara sosai yaro da ya haɗa ɗari da sai abin da na faɗa ma can baya wanda muna taimaka musu dan duk yaron da ya zo muna samun sana'a yi mu bashi in bai iya mashin ba sai mu ɗau baro mu bashi a haka ne dai har Allah ya sa barukan ga daga ka gana tara wasu wanda suka mutu ba su aiki in mutane mutane sun kwasa sai mu yi gwanjon su sai a saishe su to yanzu da yake kana da wannan lalura ta kafa me ya karfafa maka na rashin yin bara a gaskiya bai cikin raina a takaice a tashi da wannan abun bai cikin raina na ya bukatar duk abin da nika bida in bida da karfi na a bani saboda ganin ka rashin kawo gabe hana min komi ba babu abin da ban iyawa duk abin da mai kawa bi kai babu abin da ban iya kuma ina iya buguwan kana yanzu har masu kahuwan suna shawon su zauna kusa gara a yanzu in koma gehe in zauna zuwa an jima kana samun mutum ya yi talatin kusa gara shi yasa ni ban iya wannan in maida hannu ba in ce wai a taimaka min ko a bani sadaka a ban iya wannan ko a ƙauyen mu ban tahi da wannan ba sun sani me yasa ka zo nan Ibadan kabbar arewacin Najeriya kana sana'a to bari na bari arewacin najeriya kasan ita wada haraka arewa take mutum ne mu 'yan arewa muna da wata matsala ko asidan ne ka faɗi da mota ko mashin ya buge ka kawo ka ta ɗebe ko hannunka ya ɗebe abinda 'yan arewa za su fara cewa kawai ka je kai bara su ba su da rayuwa a tahi ka yi sana'a tunan in baka da hannu guda ka kawo kasuwanci ba a tun baka da hannu guda ba a sai ko in baka da kafa guda ka kawo kasanci ba a ce ai tunda baka da kafa guda ba a sai to amma mu mutanen mu na arewa da masu kuɗin mu da manyan mu da mazan mu suna da wannan mutuwan zuciya da abu ya same ka abinda za a fara faɗa ma ka je kai bara ni kuma ni ga tun tashi na waɗanda a gaba garan suna bara a walakanci ni gane su don za a ga mutum tagon sawa sai ya buwaye shi abin sawa ya buwaye shi ni ga wannan rayuwa a ta a girbi haci a kawo bakin garka ka zo ka zauna in ka zo ka zauna kila wani hizo gawa a baka rabin da dame hakan ga wai zakka ne ko kuma sadaka ne sai ni ga kai wannan abu ni ban taba ba wallahi wallahi ban taba ba ni gaban iyawa akwai in ni hito ma almajiran da agarin mu suna cewa ai can takurmu mu ya kace kai ma za ka yi kai ma za ka yi kaza da kaza suna da yemi irin su kan rayuwa ganga ni kuma ba san rayuwata kuma kowa da irin wanda Allah ka yin shi namiji ni kuma ni ta ni ce wayan ga mutane in har suna ganin ni ma nan zuwa gaba in lalura ta kammin zan komo in zauna bakin garka a tare da muna a bani na ba za su gani ba da haka sai ni bar arewa gaba ɗaya sai ni komo kurmi da zama ana Allah ya fara bani jari ya fara bani sana'a yi tun ina hakan ga tun ina kai tun ba a yarda da ni ba yau an kai hagen ko mutum ya zo da suna na ya ce yaron baban gayu ne to za a baka haraka yi ko ban nan ko an ka kira waya ta ka san da wani eh gari kaza eh ka kusa damu saboda ni a rayuwata ko a garin mu ni san barawo kake baka zuwa nan ka zauna ban zama da barawo kuma in ni garago kake da yawan kwana sai kwana ban zama da kai saboda na san kulba daɗe sai kayan mutuwan zuciya shi har yanzu ba a taɓa kama ni da laifi ba a nan tudun wulli ba a taɓa cewa ai baban gayu ya yi kaza ba ko yaran baban gayu su yi kaza a na riga na dadi ce Allah kuma ya taimaka na ɗau doka mai tsanani wanda in san ga lamarinka a can gida kai barawo ne to in ka zo nan ba za ka zama wajena ba sai dai in tura ka can lega akwai yan uwana ka ce can kai saran haki su kan saran haki na ba abin kaddaran mutane ta a kusa gare su ba ko kaddarori hakan nan kaji wadda lamari na yake wannan sana'a wannan sana'a ta babura da hake bada haya ko a tana biya maka bukata a tsakani da Allah tana biya min bukata a cikin ka sha in sha in ba wani kuma in yi abin da ni ga dama a yanzu ko mota uku gare ka masu bido ma kuɗi in ni ga dama in ba dan bazaranci wanda da ya san ciwo ne bai yi ba da in ni ga dama ko mota uku gare ka baka yi ni sake kuɗi wa da ka ga dama ba amma a kan mi ni na san ciwon kaina ba zan sake kuɗi da inda ba su hitowa ba duk inda ka gana sa kuɗi inda za su hitowa na in samu wani ba zan zauna a haka ba ta ina ka sami wannan jari na sayan waɗannan babura to san shi lamari wajen allah da yake a sannu sannu sannu sannu sannu na faɗa maka kamanta da waccan sana'ar da nake yi in ni je boda irin masu kuɗin da adda kayaki kasan kwastan ba su yawan takura muna in ni ɗauko ɗan kayaki ni hito da su su kuma inda adda su ɗan sallaman naira dubu goma dubu biyar dubu shidda haka dai har Allah ya sa da ni samu wannan abu kuma ni komo nan sai ni kama harkan masu suka kanga To sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu kam a madadin bakon shirin na kasa Muhammadu Bello Baban Gayu da wakilin sashen Hausa a Ibadan Hassan Umar Tambuwal ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki muke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. ana kwaɗayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba ki karba saboda kada idan bakin kin gaza a je a ce a aidan duk mace ce ta kasa ta kaza Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin nama Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya kare hakkokin bil'adama musamman mata. Waɗanda muka gayyata domin bibiya kan yadda za a cimma burin damawa da mata a dukkan matakai madugun tattaunawar mahmud ibrahim kwari ya tambayi hajiya hawa abin da take gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai wajen cika guraben da kuma tabbatar da shugabancin kwarai sai ta bayyana cewa ni a nazarin da nake yi shine idan ka zo ka aure misali ka san kana da nauyi a kanka tattalin arzikinka kake dubawa wacce sana'a ce ta dace da kai wanda za ka iya ciyar da matarka da 'ya'yanka to haka zalika idan ka zo gudanar da mulki tattalin arziki shine nake yin digirgir a kai tattalin arzikin kano misali menene a'a muna da dawanau ne banda dawanau wanne dan adam muke da wanda yake da jari ne misali sai mu duba mu ce likitoci nawa gare mu wa'anda suka kimiyyar siyasa nawa gare mu wa'anda suka karanta shari'a nawa gare mu 'yan jarida irin ku nawa gare mu duk kowanne sai mun saka shi a gurbinsa sai tukunna aiki ya zama ya yi daidai wannan shine batun da nake yi ana da wajen mukamai sun kusan ɗari wanda yake a cikin jihar kano mata ba su samu ba barista yanzu kamar da nake ta faɗa za a kafa gwamnatoci a matakan jiha da tarayya da irin waɗannan matsaloli ya kike ganin makomar eh, watakila mata a cikin wannan wato wa'adi na mulki da za a shiga ko da aka fara tun daga ɗaya watan jiya ranar 29 ga wata a gaskiyar magana shine makomar mata a wannan tafiya da aka sa gaba matukar ba su samu wakilcin da suke bukata ba muna nan jiya yau kuma babu wata magana ci gaba shisa za ku ji maganganun mu suna kama da juna babu wata maganar ci gaba in dai ana so mata su ci gaba sai an ba su kulawar da ta dace an ba su ilimin da ya dace an ba su an haɓaka tattalin arzikinsu domin da arzikin da namiji yake da shi idan mata za su zauna babu arziki cikin talauci saboda jiya ta riga ta kasance yanzu ga yadda muke ciki to idan muka yi amfani da ilimin mu na jiya da yau da muke ciki to fa za mu iya harsashen gobe ya za ta kasance to a gaskiya idan ba a mu samu kula da ta dace ba ko da wajen naɗin mukaman ne to a gaskiya muna nan jiya yau wannan naɗin mukamai da za a yi ana magana naɗi daban ba da dama kuma a naɗa barista aisha a ce ita ce kwamishina kaza ko minista kaza ko md kaza ko executive secretary kaza wani abu ne mai zaman kansa sannan a bata sukunin yin bajinta ta amfani da basira ta kuma wani abu ne daban ya kike kallon za a bullo wannan matsalar misali yadda ku matan ba za a mai da ku aljihun baya ba misali an naɗa ku ana ce kuna tafiye amma kuma a cikin ofis ba a bari ku aikin da ya kamata to gaskiya magana uwata ce inda ba za a dinga duba wance ta dace ba wance ta goge a ɗauko ta a sata don goge wata da ƙware wata a fanninta da dace wata da cancantanta da sanin ya kamata ta a gurin a saka ta a kuma batta wannan yi mata shi zai sa ta zo ta yi aiki ta baje fahimtarta ta ƙure ƙwaƙwalwarta ta matse linzaminta wajen tabbatar da cewa ni fa na san kan kaza aka dora ni to dole in isar ma wannan manufa ba amma dan a ce wai an kawo ka na ɗaya wata kujerar ma idan ka zo ka tambayi mai kujerar ita kanta ta san alfarma aka yi mata ba dacewa ta ba ba za ta iya bada da abin da kujerar take so ba aikin da aka ce ta yi ba za ta iya ba ko dai tana da ilimin bai isa ba ne ko kuma ilimin bai tumbatsa akan wannan bangaren ba ko kuma sau da yawa ma sai ka ga ilimin da ta karanta ta goge akan shi daban kujerar da aka bata ta yi aiki akan ta daban hawa menene shawara ke ga mata kalilan din da misali yanzu za a nada ko ma aka nada a mataki na manyan mukamai ko da a matakin aikin gwamnati ne da ake cewa civil service da kuma naɗi na siyasa domin yanzu mun ga anan kano misali gwamnan kano kwanan nan ya naɗa ah, ah, mukamman da ake cewa permanent secretaries manyan sakatarori a ma'aikatu da hukumomin gwamnati akwai mata a ciki da kuma daraktoci ah, gwamna yar fa'i ya yi naɗe na farko nan masu taimaka masa na musamman akwai mata a ciki da dama na ga sunaye haka zalika gwamnan gombe da ya nada mutanen da su taimaka masa kafofin labarai na ga mata mace ko ɗaya ko biyu ne a ciki menene sa ki gare su misali dan ganin cewa misali akalla tunda su yanzu abinda kuke kira representation ne a wannan matakin ana kallon su a matsayin wanda suke wakiltar ku menene shawararki ko sakonki ga ire-iren su da ma waɗanda za a naɗa nan gaba. Eh to babban abin da ko da yaushe nake faɗi duk a lokacin da ko namiji ko mace zaka je ina yawan cewa ko namiji ko mace kuma wajibi ne na faɗa haka saboda a matsayina na kamar yadda tuntuna ake ta magana wanda ni karatuna ne saboda haka magana ce na san cewa idan dai har za a yi mulki ko namiji ko mace ne aka ɗora ka a guri to dole ka amfani da ilimin ka kuma ka zamanto mai gaskiya. ka amfani da ilimin ka wallahi na kance idan ka san ba za ka iya ba ka karba ma kuma ko macance a yanzu duk da ana kwaɗayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba ki karba saboda kada idan baki kin gaza a je a ce a dan duk mace ce ta kasa ta kaza ta zama to mai gaskiya ka kwatanta gaskiya ka tsaya ka jajirce kuma a zamanin da muke ciki wanda muke cewa zamani na amfani da na'ura ya zamanto hankalin mace ya zamanto ya kai gurin na cewa yanzu magana ce ana cewa duniya ta zama gari guda kada ta yi tunanin cewa a cikin ɗakinta take a cikin ƙuryar kuma lungu take magana ce duk ofis ɗin da aka ajiye ki ana so ya yi fice wannan shine muke gaya wa ɗaliban muna musu bita duk inda ka ga aka saka ka a guri to ka tabbatar cewa ka yi fice fice a ina ba a local government ɗinka ba kuma ko da aikinka na local government ne fice a ina ba a state ɗinka ba kuma ko da aikinka na local government ɗin ne ka yi fice ya zamanto kai ne mai aikin local government da ya fice a duniya yanzu duk duniya haka akwai abin da muke kira benchmark wannan benchmark ɗin shine zai zamanto kake dubawa mm. saboda haka ni ina kiran mata cewa duk abin da kika saka a gaba ki tabbatar cewa kin yi fice a duniya ma gaba ki daya kuma ki nemi iliminsa idan ba ki da shi idan kina da yan uwanki mata wanda za su tallafa miki ko kuma wani wadan um, za ki iya amfani da na'urar gizo ki duba ki ga yadda ake abin in kin kasa mu da muke consultants a neme mu kyauta za mu tallafa wa mata nan kuma za mu dasa aya bibiya kan wannan batun da kuma fatar matan da Allah ya sa suka samu shiga gwamnati za su riƙe amana su zama kyakkyawan gurbi domin buɗe ƙofa ga na baya. Mata, kuma muna so mu ji daga gare ku tambayar ita ce menene za ku so ku ga matan da suka samu mukamai sun yi da za su zama da ma'ana a wannan fafatukar. Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawa El Yakub da kuma barista Aisha Ali Tijjani. muna kuma mika godiya ta musamman ga magidantansu domin gagarumar gudunmuwar da suka bayar ga nasarar wannan shirin sai kuma wakilinmu mahmud ibrahim Kori da ya jagoranci tattaunawar da kuma malam sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. Yan yara Allah na haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Haba yara to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ko ne gobe haba yara Allah rana ba yara haba yara ba yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe haba yara Allah na yara Allah rana, an yara manyan gobe. aiki mai kyau ku sadu da inganci don ku sadu da girma mai kyau ku sadu da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin